yadda suna ta tabbatar tun cikin bukari an yi ya ku to dangane da samu jam'i tare da liman to malam idan kuma sallar a ce yaya za a yi shi zai cika yaya zai cika yaya a ne ko kuma sallar juma'a in ka da rukuki ka tafi da sallar juma'a sai ka shiga amma har karo ana tahiya sai ka shiga da niyyar azhar kai kafara ka zauna kuma ya sallame sai ka tashi azhar za ka kawo ke game da darna hadisi har yanzu ana zai da hofin ne domin yi sakaci wasu salamu alaikum karin bayani ga waɗanda ba su sami ko mutum ba sun yi jinkiri wani yana son bayani game da abin da ake yin an haifi jariri tun daga ranar haihuwa har zuwa ranar suna ko ya halatta mai kasar wani sayyatul masjid ya halatta ko ya halatta mai kafsar ya tsaye fil masjid ya halatta ko ya halatta wai kuma ya ce mata an haife shi wai sun fi zance amma ba an gama da rai na ajin jiri kuma an haifi ajin jiri ko ya sai a ɗauke shi a kiran sallah kunne ta dama a tada kama kunne hagu ko da yake hadisi kare kama wa'in malamai suna da magana kai amma malamai sun ce za a aiki da shi shi ne ake ce ma kutuba kai uban za ka yi kowace za ka yi wannan wane da sai ya musulmi yin shi kenan sai sati rana ranar suna kenan a kirga kwana ta kwana bakwai wannan za a ce ga su wankan shi a auna nawa ya kama sai a bada sadaka a yanka rago a yi suna shi kenan zance taron suna kuma ai wannan magana ta zama tsohuwar magana ya magana da ta taso yau ne zai same ni shine shin wai abin da su su ahli suna suke in haifar masa da koya ya zai samu liman musamman a zuba masa a masa addu'a a kai sunan shi kaza shin sunna wannan ma sunna ne ko bid'a ce eh eh bid'a ce don Allah malam mu mata muna so mu shiga darul hadith amma don Allah muna so a sassauta mana dokar hana zuwa da yara kanana wallahi malam zai mana matukar wahala mu zo ba tare da yara ba sai dai ko a kafa mana wasu dokoki da yaran ba za su hana mu karatu ba don Allah malam a sassauta mana duk sana karatu da yara a cikin aji ba da za a yi tsala ana karatu yaro na mun an yi an shekaru kusa a shekaru kan gani ko yau da aka fara an gani wannan yaro zai fi kari a aji wannan yana kuka wannan yana jini yanzu karatu ake son a samu koya za a yi da yaya ake in ba za a yi yarka shi a gida ba sai ki ki taho da yarinya ta rika ta tana waje za a saman musu waje su zauna suna da nasu in ana kuka a kai wata shi nono in ta gama ta koma amma a shigar da yaro cikin aji ba yadda za a yi a samu nutsuwa sai karatu ita kanta ba za ta samu nutsuwa ba ba yadda za ta yi daidai ba yadda za ta yi wayannan matsaloli ba ma ake malaji ake da a samu ɗan abubuwan su yi yanzu wannan zancen bom namiji ɗaya ɗaya manya da kuma gidan da sai suke mu ya kai mutum ɗari uku yanzu kowa kuma zo yana so ina za a fi safi da sa da karatu da haji ɗaya yanzu kuma kara goma sha biyu na zaune na kawai ɗaya daga mai ɗaya kowa na sha haka zai amma in ya zama na aji ya kai biyu uku hudu biyar dole ka nemi malamai zai su karata kuma sai ka biya su kana wani ne karatu ka nemo masa ne ga gaskon shi da kike sa kana mu a saki ka nemo masa ne tsari ya je ya kalce ne zaga yawo ba abin da ya masa zafi ya bar kuma ya tafi ko duk wanda ya ya shi aka kuma ina za a samu waye ke kaunar wa annan duk baki daya eh? a cikin ɗaliban za su kuɗi abin da suke so karatu ne a karanta musu tuna tun kuna da aka karkata laraba mana wai ai to ai na Allah ne ba addini ba don Allah yake yi ba shi ke nan abu ya kacin abin da zai iya kasa ke nan mutum sun fi ɗari uku yanzu ina za ka kasu ina za ka kasu in mutum su kai ɗauka cewa an ci ɗaukar wa'in sa ɗauki alal akalla ɗauki mutum ɗari da hamsin ko ɗari biyu aji ɗauki nan aji hukuki ke nan da ana yi malamai nawa uku ko hudu malamai kuma kana so a ɗauko malamai ko wanne sai a koma gidan ce irin makarantun duk baki ɗaya in ana son makarantar ta tafi karatu da kowa ana cika shekara ya san me sai an kawo malaman da akalla sai masu digiri zuwa master har su ɗan jiran nake sun san abin da ke yi to nawa za a kawo shi a ji shekara biyar wani kuɗi zai iya biya wannan sai dai karatu ko da yi ko ko a ba ko a yi karatu da yi a yi ko ko a'a zaka tafi a ba nan ba sai a hukunta shi kana ana zaune ba a yi. ba haka wani ba za ya faru ba a duk da ya faru a zama ana son yayi ana masa tana gina yadda ke don gane da mata masu wa yara shiga aji da yaro fi sabilin lahi duk duniya ba inda za a yi da wannan karatu ba zai yi ba to amma ya za ka yi da ɗanka ita kuma ta ce ake sai taho da mai reno sai a ba a neman masu wuri masu reno ko su zauna suna reno a aiki kuma kina karatu yana kuma su ne ɗauke da tafi amma shiga a gida yaro wallahi wallahi duk yadda aka yi aka ce sassauta aka yi kowa kana ba ne gida ke ba za ki samu nutsuwa ba sa'an ko kowa shiga gida za su dinga samu nutsuwa ba yaro ana karatu yaro na kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallam sallah yana so ya tsawaita da ya kuka yara a wajen mata sai san yadda uwarsa ta damu sai manzo Allah kai ta sallah ya kire yace zaki hada hankali kuma da yaro kuka kuma da karatu ba zai yi ba sai dai za a sassauta cewa ba za a hana zuwa da yara ba amma kuma za a za a ce ka shigar da yaro aji ai ba zuwa da yara abin da aka hana da su don ba na ba wani ne ba sai za zo da ya sai da sai aji shi a neman masu waje su ana ba shi nono ana kuma an ce tashi ana ba shi madara yan ki tashi da su aiki tafiya matsala yadda za ka tsara a tafi kadai ya yanzu yanzu aka fara samun yadda za a tsara na mata aure ka an fara kasu sai ran litinin kuma kurama da dama su an gama nasu wa'annan duk wa'annan yanzu za a ga fi ta haka mana kuma da su ya ji za a haka inda ake tafiyar da irin wa'annan na jirgin san inda na gani musulmai suna da jami'a university jami'a ta salafiya jami'a ta salafiya ina ina salafiya ina kuɗi ina kowa ya kuɗi kuɗi shafi kuɗi ne a wurin sa ne ke ta gida kowa ya kuɗi kuɗi wallahi suna da jami'a kowa san kasan india ba ba alaka tsakanin musulmai da hukuma yan kusurta mutane da kansu wannan yana da sako masana'anta masakan kayuwar zani mai tsada ya ba jami'a ya ba jami'a salafiya banari wannan yana da kaza su ke kula da abin har ya zama da ba su har gobe shekara talatin ana tafiyar da shi wannan na aiki baya wannan na taimakawa saboda babu duniya gaban su Allah ya kasa gaba suna da jami'a ta lafiya suna da majalla suna da ko komai yana tsari jami'an da jami'an kasa take suna yi amma da kudin aljihu saboda dama mun nuna muku abin da ake bukata a tsira aqida ake bukata ta gaskiya ba wai ko kana da kana ba ai kai ka zama ahlus sunna kai ruwa da kudi ba ko kai kare nan gaba kai ko kai da abin da kake a'a aiki ake hali suna aiki suke mutane ka san iya duk kowa talauci duk talauci ne ne Najeriya wallahi ka shiga ka san iya zaka talauci yana magana talauci da kanka zaka gani ba wai eh talauci kanka akwai mutanen da sai akan titi aka haibe shi akan titi zai akan titi zai mutu sun fi miliyan nawa suna da gida ba da mamakin da matarsa ana ruwa suna ci ana rana suna ci mai gata shi ne samu karkashin gara ya raba to amma musulman su ne suna da gaskiya suna da gaskiya mutum in yana son yin abu tsakani da Allah yana yi da tsakani da Allah mutum zai fita yana da asusu kuma gidansa kafin ya sai zai ce bane ya sa kwandana ko yana guda na Allah yana tarawa yau gobe jibi ta gobe zai zama mai sai zama kuɗi sai ɗauka zai ce a yi wani abu da shi ga mutane kowa yana da hali mutum zai ɗauki nauyin soje sun ɗalibi ashirin mutum zai ɗauki tsara shi mutum kaza kaza kaza amma ba ya ba mu zai ba makaranta in ka buɗe makaranta za ka karanta da mutane sai ka nemo musu inda za su aiki kuna da jami'ar su su da motar su sai ka musu inda za su inda za su biyu ko hudu sai ka nemo musu banda aiki da za su yi tsari kowa zai zo ya domin da wajen haka zai iya zama zai iya zama sai ka wanda zai wanke musu ba ke a nan wannan ka buɗe sai ka musu wannan sannan kowa sai ka masa yadda zai kowa zai karanta da shi sa'annan mutumin kirki shine zai Allah saka da alheri kuma zai zage kai tafiya ga kanka ya kudu makaranta ba su da akai da mutanen karanta ba sa kin sallah ba sai zo da sosin da da abin ka a koyi ana gudu Allah ke shiga yawanka ya ce ne ya yi kuma mashin mai ya mai ne wai dan ke kama zai ɗebi ruwa ga sai ya dauki dutse ya goge saka ya toshe kullum sai an fada da kankan kana gina wannan wannan suna rushewa sai sai shi kenan sai malamin da ranka zai ta kowa zai shiga shirka a jihun da dutse ko da ruwa wannan bayan ma kowa zai ji tsoron Allah ne masu hali dole sai sun taimaka da kuɗi dole dole sai ku taimaka da kuɗi mai mulki dole sai ya taimaka mai alfarko kowa sai ya taimaka da sannan malami ya samu dama shi ma iya abin da zai duk abin da yake kai kadai za ka yi sai ka nemo wani ke sai ka samu albashi da in sun kai malamai biyar ko goma sai ka neman musu kowa ya san shi a nan kashi hukuma ga nan tana ta fama hukuma ta tara ta bayar sai gwamnati ta bayar ko ka ta bayar amma duk da shi ma ya kai ne ta nemo da muku kasashen turawa kasashen wasu wai zai da kuma harkar ta ilimi da kuma dole ne sai karanta da mutane dole sai an karanta da mutane yanzu ana son abu da azam azabi mutane waɗanda suke da sha'awar almajiranci a ji ana karanta da su wannan karatu haddasa na kaza kaza karanta da sai an koya musu wannan hali yanda muke ba zai zama yi ba sai mun zauna halatta wannan na daga karanta a gidan wannan zai karanta a cikin ta wannan karanta a ji a kewayo kafin a samu lokaci da abubuwan da ke cikin harshen an gidda don sura da ke ne sai an koya maka karanta sama sai an koya maka amma ka zuwa sai ka tawa gida da ce muna shi muna karta sai ayyuka sannan ga na aure da masu aure na mai gidan ta yanzu ba a ɗauko ba to yana nan ji sai an gama da masu aure an gama da primary sa'an nan a yi tunani yaya za a yi da su don ka kuma gidan ta dole ya zama da na'asar zuwa magarba to zuwa magarba in ba gama karatu ba zai shiga bayan magarba zai karatu da bayan magarba da isha to kuma shiga sai ne an shiga fama da ne ka aikin kafin kafa da ne fa da ne fa da dauke wuta da wasu da zai sai da ta rike kuma kana yawo neman kuɗi ne da kana yawo neman dinar da kuɗin da ka kana zuwa kana roƙo a kana roƙo Allah ya tarbi da Allah ya shi al'amari dai kisa kowa a hakuri kowa zai yadda abin yayi duk duniya yana shi kafa addini kenan wani sarki ne wani malami ne wani mulki ne wa to malami duk ilimin da kake da shi ka zo muna ka ilmantar ga mai kudi ya dauki nauyin duk abin da ya danganci kuɗi ga mai mulki ya dauki nauyin duk abin da ya danganci kuɗi hmm. abin da gaske ko ya kuji bibi da kuwa ko wasu dan Najeriya ne ake tambayar shi to ko masu hada kimiyya masu kwalwa ne ake ake ana ajiyar tun ne alamun cewa za a ce yadda za a kammala kira kammala kaza za a abin da ake so ka karanta duk inda ake wani irin barna ne bayan ba ya rushi mana da zaki a kan ba aka je aka har aka aka je ba aka hana kasu baki daya shekara nawa suka farfaro suna tare da amurka da indiya da faransa da ingila ko na cikin cikin electronic ya suka yi dumbe kwakwalwa yanzu sai kake ba bukata kake so kaje da za ka yi ta halaye kana neman kana neman kai kaje kai kaje kai ka samu kudin gida duk wannan Allah muke maka abin da cikin kwallo za ka kawo ba ga sun ba ba ga sun kafa kwallo ba to amma ana so ne za ka je karatu za ka je neman abinci za ka je ka samu kaza za ka za ka je kai kan kasuwa kai da shi kowa ya karatu lokacin al'amari ya fi haka lokacin al'amari ya zama ya yi girma dole ne a zama a rai kuma wanda za su karanta su ne wanda za su karanta ina za a shafa da za su karanta wanda ba su suna ba wanda ba su lafiya wanda ba su karanta ba su ba ɗaliban kenan shi ne ake fara a tun yanzu ake yi a hankali za a je maza sai sun karanta mata sai sun karanta amma sai kowa ya ba da ke gudunmawa mun gane ko wanda kan Saudiya da kake gani da mulki da malamai suka kasa suka suka kafa kasa hajjan haka yake tafiya sarki ya kafa mulki ya kama kasa ya kasa ya kafa mulki ga alƙa shi kenan duk abin da daga ilimi shi kenan wala ko duk abin da daga mulki ya fakke tafiya har yanzu duniya ba wanda ba wanda ba wanda yake da tsarin da ke tafiya shi da shi gane da gari da gida wai da zan gina broka ba wanda yake sai gina broka ba wanda yake zai gina kaza haka zaka yi wannan har kaje kuma ana fama kuma wannan ce kaza wanda ce kaza wanda ce kaza man surutu na masurufi na surufi wanda zai ba za mu yadda ba wani ga cewa an ba ki ya tsaga ya tsaga ya tsari ya samu kuɗi ya kuɗance har ke fada kana ko an ba ki kusa da biyu ke na tsatsala na tsayar na kuɗance to ba ku kuma ya kusa ma da aukai babu ba babu ibrahim bin buhari لكن انا مستحق الابراد في الدوري الاداء تتزيد في تسلل اظهر كتلوك في الرانة الزوجي اظهر كتلوك في الكتل في حجة الحر اتفنا من ذاتي لمن يمضي الى dangane da wanda ke tafiya za shi masallaci ya sallar jama'a a kuma cikin rana da tafiya zai sha wahala fi tarihi a hanyar akwai zafi tsananin rana ko shi mai zafi ko rana ba iwa zafi shi ne to aka fi sai a yi dan ibrahim sai a za ka za ka kai daga sha biyu sai sai dai ko da miki goma sha biyar rana ta yi zafi sai a dan dike ba ta zuwa kai ko ɗaya da ko ɗaya da rabi sa'an sai ga ranar ta kai sanyi kaɗan da sai mutum ya fito gida ya je masallaci ya yi sallar jama'a da lokaci ɗan karfe ɗaya sun samu shiga ɗan da rabi sun samu shiga har ɗan tsaye tsarin da kuma sun samu shiga ke kuɗa da kun zari عن ابن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يتتبعنا تنباع لن تجد ولنا حديث دعك وان شدت هل من خير جهنم ولا يفعلون لفظي ولا يفعلون لفظي ثم قال حديثني يبشرتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولكن لن من ذر الله صلى الله عليه وسلم يا فاتك واذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه ان اتى السنه الصلاة وجنكر تسلى قدرها حاليا هي يسمي فإن شدة الحر قيد جهنم سبب السلم ذاكر رانا لقد نفاشي تهورينا لو جهنم يجي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال yanzu zai yi abinda ba الله a إن رسول الله ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan haka lafazin wane ne to mun tabbatar قال بن يحيى قال أخبرنا بن وحبي قال أخبرني يونس أن ابن أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلمة أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء إذ كتبت أبن قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواء وعمر بن عيسى قال عمر اخبرنا وقال الاخرج حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمر ان بخيرا حدثه عن بكر بن سعيد وسلمان الاقري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اليوم الحار فأبردوا في الصلاة إن أكوا أكتم أكتم يدرانا لمي قلن الواتي أجيك تصلى القدر حريا يسني سني كتر فإن شدة الحر من فيه جهنم فمرتنا الواتي نرانا ينا سيدة نفاهم في جهنم قال عمرو وهجرني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم قال عمرو وهشام بن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك قال وحدثنا ابو هريره بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الحرم من كي جهنم فابردوا بالصلاه قال حدثنا ابن قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عمار بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابردوا عن الحرب في الصلاه فان شده الحرب من بين جهنم قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن الصابري قال حدثنا عقوبه قال سميت مهاجرا على الحسن يحدث انه سمع زيد بن وهب يحدث عن ابي ذر قال الظلم الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر من كرم صلى على دائما دخل صلى الله عليه وسلم يكرم صلى الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان فعل صلى الله عليه وسلم أبرز أبرز ka jinkirta har yanayi ya sanyi kaɗan ka jinkirta ma'ana ka sanya yanayi ka jinkirta har yanayi ya sanyi kaɗan أو قال انتبه انتبه وجاء كذا كذا كذا كذا وقال سألنا سيدي إن شدة الحر من خير جهنم وإذا اشتد الحر فأمدوا أم الصلاة قال أبو بكر حتى رأينا فيئة كله في حال سيدة مكبا إنه والسجن فأنا قفت سوى أظهر يا إلى يا سيدي كنا لا تشعيك الله فمن كان بنوتنا ها؟ to karfe biyu ba

saboda yanzu an abu a gabi sai da su cikin tsananin sahara sahara ga tsananin zafi rana sama sannan ga yakin da kake tafiya kai yana kura kuma in kaje zaka sujada akan me zaka sujada akan zafi zaka yi sujada sai da Allah sai tsaya yace a dalci ce ta azhar har yana yi tsara sunna har kun shiga a zafi sha guda bi sha guda ko sha guda rabi sannan zaka bana ki ko in zaka rana tsada da yamma sai ga ana samun inuwa inuwa na sai inuwa na sai za a samu karfin yanayi da haka ne in rana da yamma sai inuwa ka tayi da kuma ga kana ina ka husata gabas wa lokacin cikin ruwa za ka ci jira kenan sai manzo Allah ya kausa wa mutane laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wa akan haka ya ga jinke ta sallan azhar zuwa karbi 1 da kwata za a samu inuwa yana ya bar sanyi da karbi da karbi ba dan yake bin zuwa kwata ba lokacin ya rike shi har zuwa karbi dan ya bayar dole kuma ya tsaya abin da a shi masallar karfe da shi daidai ko masallar ba a karfe da shi ne sai da rabi ne karfe ba eh? ba ta na ke ko mutum ɗaya kun zaka da karfe biyu ne hajji da a da lokacin da ya fita ne? Eh? Eh? wani da farko lokaci ya ga sai awwal waqti ne to sai na biyu kuma ne akul lai ya uba ni na farko ya karbi wallahi ni na biyu ya diga na uku ba na sako ko ba da ake ce ganin ba da gari ya tsallaka da ko ne wani in kai karfe da kai ba sai ce in ai ba su ka tun mai shi ai wannan rabbi shi ne kina reaction ke da rabbi shi a karo ka kai kace yayi kuskure kuma ya ce kai na ga da kuskure amma da za a rubuta daya a zauna da kauna a duba gani ko an ga duk wanda da ya sai a ce kaza ya fi eh Allah ta bani abu da wani والنبي حرمنا قال اخبرنا ابو قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو فالحديث الحسن بن عبد الرحمن انه سمع ابا يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابو هريره يجمع ان صلى الله عليه وسلم يحدثها اشتكت النار الى ربها وجع وتنجح الملك كوكا وجع بين فقالت يا ربي يا ابينا أكار بعضي بعضا سبب السمن الذاتي وكان اتفاق ما تفاش يا ربي ذاتي يا ذاتي حرب ولا أقول ولا أقول كبر فأذن لها بالنفقين فعلى الله ذا أذنته في جوزاء من فاجي سوزي الشكاية نفق في الشتاء ونفق في الصيف ذات نفاجي لوقة الخنم الثاني ذات نفاجي لوقة الخنم الثاني وهو أشد ما تجدون من الغابي شيء كوريكنا نفاجي في لوقة الألم ذات على لوقة الخنم الثاني وأشد ما تجدون من الزمهرية الزمهرية ذات الفرق زمهرية الألم الثاني التسلمية sai ya za a yi zafi kai ko masu yana yi misali yin zafi ne ke haifar da mai yin zafi ne ke haifar da mai a fanka a zafi ke haifar da sanyi eh a iska iska Allah ya tabbata Allah ta an tarihi قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الحسن بن سفيان عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيه جهنم وذكر ان النار ارتدت الى ربها فاذن لها في كل حال بنفسين ذكرت ابن اخوش 30 نفس في الشتاء daya a cikin sanyin sanyi lokacin sanyi wani abin fi sanyi na biyu kuma a cikin lokacin zafi lokacin sanyi قال حدثني حمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا خيروت قال حدثني يزيد بن عبد الله بن اسامه ابن اسامه بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالت النار ربي اكل بعضي بعضا قالت النار وتاتت وتجعل ما تشوف rabbi ya ubangiji akan ba abu ba abu saboda tsananin zafi tashi na na cin tashi na kunan tashi fa azalli ata ata nafa ayi izini ne nan fata فحصل هذه هدفين فعل هدف إذن المفاتيح بسيطة نفسي في الشتاء ونفسي في الصيف فما وجدت من برد أو ظهرين فمن نفس جهنم عبد ابتسام نقل من فمن فنفس جهنم وما وجدت من حر أو حرور عبد في أقسام درجة أنا من الصيف الزافي الزرعي فمن نقل من الحرور فمن الزافي فمن نفس جهنم باب استمرار تقديم الظهر في أول وقت في غير شدة حرب babin da ya zo kusa ana son a gabatar da sallar azhar farkon lokaci in ba lokacin baki bane ma'ana lokacin sanyi kenan ai sallar azhar farkon lokaci karfe nawa kenan ya danganta da nan da karfe ta kusa da ya danganta wannan yanayi wannan lokaci karfe nawa aka ke shiga in ya kama sha biyu ya kama sha biyu da kwata sha biyu da ashirin sha biyu da rabi sha ɗaya sura ashirin ɗaya shara kwata ba na tsammanin duk yanta za a yi yanayi yana kai yana wuce da shara kwata kai ban kika bi da da ita kai sai to a wannan lokacin jin sallah ba farkon lokacin shine kabi na sai da rafa ta zuwa daya ai farkon lokaci ke to farkon lokaci na farawa daga ɗaya ko rafa ta ko ɗaya ko farkon lokaci na karewa da yaushe ya da fafa farkon lokaci na farawa ɗaya ko rafa ta lokacin da lokacin na fara ya shiga ɗaya ko rafa ta zuwa ɗaya farkon lokaci ke wannan farkon lokacin an ta bari zuwa yaushe ne farkon lokacin ke kare wa an shiga kake lokacin har a duk kilo karfe ɗaya da rabi ya zama nawa kenan ɗaya da kwata ana cikin farkon lokacin ko babu shi to ɗaya da rabi ba eh to za a auna a gani ran a azhar ta shiga ɗaya saura kwata yaushe ne la'asar ke shiga sai a auna awa nawa ne awa ɗaya ko awa biyu ko biyu da rabi ko uku daga nan za ka farko lokaci a kan tsakiya a saka shi lokaci kun gane ku. wanda aka ce a zahar ta daga ɗaya daura kwata ya zama al'asar ba za ta shiga ba sai karfe hudu an samu awa nawa kenan awa uku biyu uku awa uku ke nan. to karfe ɗaya farkon lokaci kenan ko zuwa nawa zuwa biyu biyu zuwa uku uku zuwa to amma ba kowane lokaci ke kai awa uku ba tsakanin azhar da mun gane ko ana da Muhammadu bin Mutanna ومحمد بن المشاني كلاهما أن يحيى أن يحيى القطان وابن مهدي قال قال ابن المثنى حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا في بن حرب عن جابر بن سمرة قال ابن المثنى وحدثنا عبد الرحمن ابن علي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا جحفت الشمس من ذكر لا تقل صلاة الأزهر إلا لا تكوفي معناه ده سجان قد دخل فيه farko shigar azhar sai manzo Allah ya sallama azhar farko lokaci ne ko ja ke nan ai sallah farko lokaci amma fa in ma lokacin lokacin zafi ne to in lokacin zafi ne kuma kuna da masallaci da farka da wutar da farko wanda illa tana da guda kauka da kauka ina da lokacin tsananin zafi ne amma wannan duk akwai gishiyoyi akwai ilo akwai komai da da da ba za a ba za a ba za a fuskanci hadu da wannan tsananin zafi ba wannan illa tana da guda kauka قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاهوت سلام بن سليم عن ابي اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال انت انت ولد سيدنا خباب شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه في رمضان من كيف هذا وجم على مكتبكم يصلى اكل من ذاتنا يا شيخ فلم يشكنا اي لم يجبنا الى ما طلبنا فلم يشكنا اي لم يجبنا الى ما طلبنا بامسى من بيمنا بالمكرمه قال وحدثنا عمرو بن يونس وعمر بن سلمان قال عون اخبرنا وقال ابن يونس انه له حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mun zo wajen Allah sallallahu alaihi wasallam fa shakauna ilayhi harra ramadan mun ba sai mata ko tukan cewa yaki kasa na tsananin zafi muna tafiya ba ko ake da takalmi ba sai ta kalmi ba takalmi ne ga shi kamar ta sannan za a tafiya kan tsananin zafi sannan kuma za a je a yi tijara yace mun kai kara falan yushkina ai bai amsa abin da muka nema ba ana zuwa yau kun ji abin isa ba akin zuhur yake karar da kukan da kukai dangane da sallar azhar ne قال نعم يجي قلت أفي تعجيلها وكبه كيف لا أقرب على عليه قال نعم يجي إيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابي المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر لكن من تصلي صلى سعيد من ظهرنا السيد من ذاك كان فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض in mutum ba zai iya tsora goshinsa a kan kasa ba saboda tsananin zafi masa da shauba hu fa bayyana alai sai ya shirke da suka tafi su jira kai saboda kada su jira da fatan goshinsa a kan zafi sai kuri sai hada ka kuri a kan haka haka kuri halaka ba da sai kuma halaka kuri halaka a kiri gaba da ya ra'ayi ko wani abu da banki a jin sai ka kuma ka jin sai ka dauka amma sai ce amma duka habibi yake ba ka ta tauba na ba na tauba ku ba ki babban riga suke saka wannan lokacin ko ma ya fita ko mai babban hannu haka babu istihad at-tabjir bil asr babin da yazo na ana son a gaggauta sallar asr da zarar lokaci ya shiga قال حدثنا ابو بكر بن سعيد قال حدثنا الليث وحول السند قال وحدثنا محمد بن هرج قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن انس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية yakan zalla sallallahu alaihi wasallam ta tafi sallan al-asr alhalin aka ce wa rana na nan da karfin ta sai da wannan zai ila hawali fa ya'ti hawali wa shamsu murtafi mutum zai sallah tare da manzo Allah sai da al-hawali hawali gabashin Madina da gabashin Madina daga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai da fi'a da abin da kama zuwa ga sunan hawali har ka je masjidin Quba sai mutum ya je al'awali ba zai je masarku ba ba zai je al'awali sai daga nan sai je ya tashi daga masallacin manzo Allah ba ya lata ya je inda zai kamar ta mil tun sa'an rana na tsananin zafin ta ba ta fara faduwa har magarba ya kusa ba wannan yanzu ku talabu ta yake al'awali قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثني وهب قال اخبرني عمرو عن ابن شهاب عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء قال وحدثنا يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر في منكس الجمعة صلاة العصر فرد من الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الزاهد إلى قباء ثم تلك النبع ثم للترتيب والتراخي ما يقول صلى فعلا بس الله سيما في إطايش الجنة صلى كلكبا فيأتيهم فيأتيهم والشمس مرتفعة سيكي مثلا كلكبا رانا أنا مثلا يمزا كارفي كلكم لك فاجوا ما نعم ضربة دي في في دي سبا وأكسي جزا إذا سيكي صلى الله عليه وسلم زحالة سي مزيد لي عمر أطيء تسليم من يوم نعم الثاني ينزل فيها من يوم من جنة مسلمة إيه؟ ليه كده mil biyu ina da ina da kuwa mil biyu nan zuwa ta ya kan mita ya قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر يجيبون كتسلمون صلاة العصر بعد من زعل صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الانسان الى بني عمرو بن عوف فانا مسيح يجيكم قوم بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر سيجي سامي وما ما يجي صلى العصر معناه لك في صلاه الظهر ونجوم أمر بن عوف أكوش من منه قال وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا وحدثنا اسماعيل بن جعفر عن علاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك في داره بالبصره يسير علاء بن عبد الرحمن ليس ولم انس بن مالك اجلس ابصره حين صرف من التقويم من الظهر لوكتين يجب إلى جسل قدرها وداره بجنب المسجد كده يكون أنا كسر مسلاتين حرس مالك فلما دخلنا عليه لما تشغلت قال تتي حصل لكم العصر وقلت الله في العصر وصل العصر قلنا له إنما صرفنا الساعة من الظهر يوم تأين هكذا أول صلى الظهر قال سيدي فصلوا العصر ويصلى العصر وقلنا فصلينا لم تكاشف يصلي العصر فلما صرفنا قال da muka gida da sallar lafa sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa tilka salatul munafiq ai sallar munafiki kenan yajlisu yarkubu shamsa ya zauna yana dako rana hatta idza kana bai kana shaytani shaytan yayi saka kiya ba za ka ce sallar asar ba har abu karfe hudu rabi karfe biyar biyar da rabi karfe shida sai rana ta kusa fadwa za ka tashi daga kiya kace za ka je kai sallar asar yace sallar munafiki kenan فقام ما أربعة كان أقول شكرا كيف يكون هنا أبو سيجب جبال ورانا كذلك يسلم أبو البجرة أعبو فأنا سواء ذلك كان رانا كفاية يسلم من أخيك لا يقول الله فيها إلا قليلا بايع لسواء يسلم بايع عبطوا الله يسلم فيك أبو قال حدثنا مسرور بن عبد المزاهر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابي بكر ابي بكر بن عثمان ابن طالب الهنيفي قال سمعت ابا عمر بن سالم يقول صليت مع عمر بن عبد العزيز الزهراء ثم خرجنا فأنا كفتا حتى دخلنا على أنس بن مالك ولا صلى الأزهر سعيد عمر بن عبد العزيز أنس بن مالك فوجدناه يصلي الأسرى ولا إلى الأزهر إن كنت عليك أنا صلى الأزهر فقلت يا عم يا عمي to amma larabawa duk wanda ba ka so kamar yadda bahaushe ko alhaji ko malam ko za ka kamala to duk wanda ba ka so ka kira sunan ba duk wanda yake sa mahaifinka sa amma ya ne ka ko babban wato sai yayi nesa kai ba za ka kira sunan ba sai ka ce ya am ko kuma ka je ko an ka da ya am ya am ma'ana amma ka ke ma'ana ka da shi wannan abin mahaifinka ko kan mahaifinka saboda ladabi ba za ka kira sunan ba sai ka ce ya am ma hadhihi salatu allati sallaka ma'ana suka fara mutane nan wata sallah ce ke sallah yanzu mun za ka kuma yanzu kai kai na asar قال عن عصر يتكلم العصر يكي وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه يتي حكم من تقلى هنا جزء تصلى من عصر يبلوك خلاف السيد كله قال عبدالله عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظه متقاربة قال عمرو أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب انه قد لم يفعل الاثاريا حدثه عن حافظ بن عبيد الله عن انس بن انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصرا اسم رأى الله يا امر صلى الله عليه فلما انصرف لما انصرف الله يا اذا صلى الله عليه وسلم اتاه رجل من بني سلمه في ولم يذكر كثيرا بني سلمه ولو من المدينه فقال يا رسول الله فإذا رضى الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن الحرج عند لنا a idan da sallar ya ce ka gabanin ka taso za ka zuwa jami'ar islamiyya banu sai mu muna da muna da rakumi da rakuma da muke son mu yanka na soke wa na dubu an tahdura ha ya ana muna kan wannan da ya ga kowane ko a ci da yadda ke da bayan lahar kana na'am sai eh, an zo ana sai Allah ka tafi tare da shi fa wannan da zura yamkin mai muka je unguwan bari salama unguwan bari salama daga masallacin manzo Allah yana da ɗan akwai ɗan tazara ka mun san haka muka je wancan unguwar muka samu rakuman ba a soke shi ba fara daga zuwan mu aka soke rakumin kuma kuke kuma kuje ba ne ba ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس معنى بيصل العصر ممكن أن يكون بيصل مع أكا سكر أكوي أكا تيجي أكا رنا بنا من سانا أكا نبا هو الشيء سانا مربع تبو معنى أي صل العصر فوق كل مكتب قال وقال المرادي حدثنا ابن وهبي عن ابن لهيعة وعمر بن خالد في هذا الحديث قال حدثنا عمر بن هشام الرافي قال حدثنا عن وليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن ابي النجاشي قال سمعت راجع بن خليل يقول كنا نصلي العذراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم منقطع في مرة الله بالعسل صاحبا من صلى الله عليه وسلم ثم تنهج يقول فعلا السوكر فتقسم عشر قسم سعنا أن سوف راكم أكريتي أربع جدا غوما ثم تطبخ سعنا أتبنا من راكم فنأكل لحما نبيزا نتنام ننزل قبل مغيب الشمس كافرانا إبا ينظر راكم za a soke rakumi a fede a zaba nama أولا yi ya muna a cikin awa a dora ka wuta ya dora an kanta na da wuyan ma'ana daga sallar la'azar a je a soke rakuni a kai ne a dafa a ci rana ba ta faɗi ba wannan duk yana nuna cewa sallar la'azar ana kan kuta daga zarar lokaci ya shiga sai a sallar sallar la'azar saboda wannan abin da kai kake tunani cewa za a iya kai da rakuri a dafa nama ai saboda kana saboda abubuwan da kake da shi yanzu suna har akwai gaggawa a ciki akwai wata lantarki akwai wata gas akwai wata mai da menene akwai hanyoyi na kila ba gida shi wata kila lokacin da aka yi su kira kuma aka kai sannan za su fito kira ruwa a zuwa dafa sannan kuma farki kunya ne za a ɗauki naman rakuni a saka a ciki waje wace uta za ta dafa naman rakuni a cikin awa ɗaya awa ɗaya zai sa naman rakuni ne قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن اسحاق الدمشقي قال حدثنا الاوزاعي بهذا الاسناد غير انه قال كنا قال حدثنا يحيى بن قال قرات على مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله لك الله عليه وسلم الذي تصدقه ثلاث العقل وابدا ثم النحدر في وجه مكه له وقت الكتاب كأن ماضي الى اهله وماضي فاتي ولد يا حسنان حصان يا كبير الى فهو السلام يا حسنان الدنيا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي وعمر بن نائب قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي قال عمرو يبلغ به وقال ابو بكر فقال قال حدثنا هارون بن سعيد الأيمن واللفظ له قال حدثنا ابو الوهبي قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتت الحكم فكانما وكل اهله وماله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن محمد عن عبيدة عن علي قال لما كان يوم الأحزاب أفعل كان علي على كرم سجاشي وأنا ذاك يأتي بقوة الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال صلى الله عليه وسلم سيأتي منع الله قبورهم وبيتهم نار الله يكفيك كبرك في جدا بسجود كما حبسونا وشغلونا عن صلاة الوسطى kamar yadda suka shagalar da mutum a hana musamman ya fitar da la'azar a kan lokaci hatta na wata shamsu har sai rana ta fara sa'annan su mazu Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu suka tallafi na haka قال حدثنا محمد بن حنيفة المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو سند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المعتمر بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الاسلام باب دليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العدل معلوماته تعرف لنا علمي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانوني في الصلاة الوسطى صلى العصر من يسع وقت يصلى الصباح إذا صلاة الوسطى وقت يصلى الصباح وانت في سنة العصر وانت في مغربة وانت في عشاء انت ارمى الزهر ده مغربة وتيجي وسطى انت هذا الزهر ده مغربة وتصلى في وسطى العصر يبقى هذا العصر ده عشاء وتيجي وسطى انت هذا مغربة على اطلاع تيجي وسطى انت هذا اطلاع على عصر وتيجي وسطى وإن انت تستعمل وانت تشيل هذا ga dalilin da ke لكي كبتك كل jayar da cewa salatul wusta iya salatul asr dalili ne da ke rinjayarwa ba nassul qadiqun bane wajen wasu malamai suna ganin dalili ne da ke rinjayar da cewa as-salatu lil hayy salatu asr قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن ابي حسان عن عبيده عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لكن الله صلى الله عليه وسلم يا فتى قال انت اتيت الاحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى حتى حابت الشمس في شجرة جمو بجبرين صلى الوسطى الرأى تفات توصل صلاة الوسطى كده صلى الله عليه وسلم وبدل الله الكلام ده بدل الله من يجب هذا تكون ملأ الله قبورهم نار أو بيوتهم أو بطورهم يتي الله يتكى كبرك سجوتا أو بلا جنس أو تكفى شكفوا ما في البيوت والبطون قال وحدثنا محمد بن مصنع قال حدثنا ابي عدي عن سعيد عن قتاده بهذا الاسناد وقال بيوتهم وقبورهم ولم يشك قال حدثنا ابو بكر بن ابي سيرا وزهير بن هادي قال حدثنا وكيل عن شوبه عن الحكم عن يحيى بن الجبار عن علي وهو السند قال وحدثناه عبيد له بن معاذ واللفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا شوبه عن الحكم عن يحيى سمع علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب وهو قائم على ثم من هو الخندق ينا كون الجيرتي cikin jefe jefen alhandar wani lokaci da ba su yi alhandar da hannun ke mun gane ko shagalu na ali salatul wusa hatta gharabat ash-shams hatta gharabat ash-shams man Allah quburahum midan aw qala quburahum kullahum nar wannan kalma shagalu na ali salatul wusa hatta gharabat ash-shams zai ke tabbata da muannas cewa salatul wusa take la'akar ko kuwa ihtimali ne me yasa wace za ta a'a eh? ah, ah, ah. eh. kuma aka ake zahar na aka aka aka da wusta wani an ba da yayi da kyau to amma abin da kai ya hudda karfin hudda salatul wusta sallah daya shi kuma da salatul wusta ada ake salatul wusta nafsi da ko ihtimali eh ne mutum kan nafsi da ihtimali النفس معبود من اللي نفسه من نفسه العروس ده الوقت ان امتي في حولي امر يا رانا ما تقاري لا كده انا هو اقول كمي آه، كان في ملي توكم واحد من الزحف انت اي مسأل سلعة من نفسة معنى يبقى تقول كي إيه يحب جلسة ايه تشيل النفس اقبل إيه من نفسي معنى النفس الخاطئ في محل النزاعي غير إيه قبل من الاهتمام اما الدليل هو بضمان قوتيتي ايش مالي يعني؟ يجي منك في راجل وانا اما بعد نفسي لانه مأخوذ من المنصة منصة العروس قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حبيب وابو قريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم بن زبيد عن سكير بن شقيق عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر منع الله بيوتهم وقبورهم نارا ثم صلاها من العشاءين بين المغرب والعشاء ثم صلاها فعلت صلاتها فكان مغربا العشاء مسألة كان على الكوافو ينقف يا دار كيف كيوانا جنو العذر هل يجاب نفسي كل إيش في مالك قال وحدثنا حكم صلاح الكوفي قال اخبرنا محمد بن سلمه اليمي عن زبير عن مره عن عبد الله قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر عن صلاة العصر المشركين انا من الله يصلى العصر حتى رأس الشمس او رأس ارض ما تتفاوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلنا عن صلاه الوسطى صلاه العصر يبدو نفسي يكون احتمالي آه. يبدو النفس amma duk abin da ya gabata ihtimali kowa na da abin da zai faɗa na take salatul asr ya zama nafsi kenan fa an-nafs al-qati'u fi mahall an-nizaa ملأ الله أجوابهم وقبورهم نارا أو قال حشى الله أجوابهم وقبورهم نارا حشى الله أي ملأ قال حدثنا يا التميمي قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن القعقاع الحكيم عن ابي يونس مولى عائشه انه قال امرتني عائشه ان اقول لها مصحفا ان انا عائشه تاتي من عن القران ابي يونس مولى عائشه ونظر الله من عائشه إذا تمتقوا القرآن وقالت سيدتي إذا بلغت هذه الآية فآذني kai ku zama wannan alkurani ku zama amma an ga kawo wannan ayar ka bari labari ka sanar da ni hafizu ala salawati wa salati al-wusta فلما بلغتها آذنتها تنكي وجه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى سيدتي وتناكي وجه من الآية فأملت علي سيدتي إنها تتروسى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر وقولوا لله ذلك نعم. قال تعالى تبيتها من رسول الله صلى الله عليه ne ya shi wannan sai ko hadisin ne gabata ni ko wannan kuma wata magana ce wa salati usta wa salati ne ya fito da wannan wani imani ke ciki آه، أقول لك مثلا أقول كلمة التنام بزاعت بعض المؤمنتين هي لا تضايق دعوة أقول لك والصلاة الوسطى بدأت صلاة العصرة كده هو صلاة العصر أيوانا كانوا ما زيتنا وصلاة الوسطى لا وصلات العصر تسمى الوسع تسمى العصر وانا وصلت صلى الوسع كده لله قانتين فالحمد على مسكي ولكي كمالك وقربنا تفكر ولا النسل ولا انتمائي انتمائي زي كذا زي كذا اما ولا النسل باب ولا ابن الذي يشبوها تحت النسل من لا يقول لا اقول استنباطكم انا اقول يقول شاكر قالت عائشة سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية صلاة الصلاة وصلاة الوسطى وصلاة الأثر هكذا هو في روايات وصلاة في الهواوي وصل به بعض الأساتذة على أن الوسطى ليست العصر لأن العصر يقتضي المغايرة لأن العصر يقتضي المغايرة haka aka fi da wannan da wannan duk da yake na ko daban daban ne. daban daban ne yasa wasu malamai suka ce salatu rusul ita ce sallan asar ba inda ita ce sallan asar ba za a yi haka fin abu akan shi ba a ce da kai da kai da kai da kai ai eh, da ni da kai ko da kai da shi shi kai ne kai shi ne daban daban mun gane ku wannan kalmar wannan to ba ina na haita kawo shi ne ma wai kuma nan ka hujja cewa a je salatu al-usa ba ita ta sallar asar ba li anna al-asr ya sallu mubaya wa shay'in la yaktabu ala nafsi an bayyana ko قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا يحيى بن هارب قال حدثنا عن زبير بن مرزوق عن شقيق بن عقبه عن البراء بن عازب قال نزلت هذه الايه اذ ان الايه تاتوك حافظوا على الصلوات كثيرة التنور وصلاه العصر حافظوا على الصلوات وصلاه العصر فقرأنا ما شاء الله ثم نتبع الله يتي حتى آية تتوقع عبدوا على السماوات وصلاة العصر أنا كان ظاهر أنا هذا ما يشاهد وأنا كنت أوتوا أن كلمة يتي والصلاة الوسطى فنزلت عبدوا على السماوات والصلاة الوسطى فقال رجل كان جالسا عند شقيق له سيورث من تزوجه شقيق الشيخ هي إذا صلاة العصر التي في صلاة موسى في صلاة العصر فقال البراء فقد أخبرتك كيف نزلت إذا نابات الآباء يدك توقع وكيف نتفها الله يا سمع الله شيء شيء شاك ومن والله أعلم الله جاء قال مسلم وهو الحجري وسفيان الثوري عن الأزهر بن عن شقيق بن عقبة عن بن قال فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمانا بمثل حديث الفضيل ابن مرزوق يتي النقايا كذا حافظوا على الصلوات والصلاة العصر حكى كتكرم تعالى وقت من الأوس سألنا الله بكذا آه الحدثني أبو بكر بن إسماعيل ومحمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال ابو غسان حدثنا محمد بن معاذ بن هشام قال حدثني ابي اي جابر بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه ابن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب يوم الخندق بك من رأى سيدنا عمر بن الخطاب رامي الخندق والمسلم جعل يحب كفار قريش لنا تزاج كافر قريش وقال يا رسول الله في الله صلى الله عليه وسلم والله ما رجل الله ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس إذ والله ما يصلي العصر حارس دلانا بالصفات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن صليتها يتجمع ونهب السلم فيصلي العصر فنزلت فنزلنا إلى بطحانة يوم تتوقع كل نعم. فتوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضعنا وضعنا يا الولاء من الولاء فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر ما غربت الشمس يوم الله صلى الله عليه وسلم بعد رانا تا فادي بعدها المغرب فأمني صلى ثم غربت زي ما عملت في ايه اللي بتقعدوا كمان دي قرون على العصر ده مضروبه ده اكيد لا في السنه العصر اي سنه مضروبه على وقت دي كمان في ايوه في سنه فارق وقت دي العصر سنه اي مضروبه تجاه اتاك في كان سنه العصر مضروبه ثابته وتجي لها فارق كافين كصلاتي العصر وقت مضروبه ثابته ده معنى العصر ده غير كده لما وقت sai ka fara sallah mace sai ka yi magaruba sa'an nan ka raba la'asar ɗin to a kan haka suka ce a shi sallar magaruba suna da lokaci mai tsawo dalili ai sallar da aka bayan rana ta fara da ake lokacin sallar asar kamar yadda wa su malamai ke faɗa gwargwado lokacin da za ka yi tsarki ka yi alwala ka sa riga ka je ka sallah ka sallame lokacin da garba ya fita ko da ana sallame sallar asar sai lokacin garba ya fita aka sallame garba aka je aka aka tafi aka yi alwala aka yi sarki aka yi alwala aka yi sallar a rasa'a rasa'a nawa ba a kasa wasu rasa'a biyu sa'an nan aka yi sallar magaruba sai suka ce wannan dalili ne na cewa lokacin magaruba na wa har lokacin duka jajar da lokacin isha'i sabanin waɗanda suka ce ta cewa magaruba ba ta da lokaci gwargwadon lokaci ne gwargwadon da rana na faduwa kai tsarki kai alwala kai sallah ka fatu ba kai sallah kana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum lokacin su to shi wannan kiyasi na kuskure wanda suka yi a kai suna sallar al-isha bayan da muke gursa garin su gobe su karatu duk wanda ya sallar al-isha in ba jami'i ya sallar magaruba da isha ba saboda tsananin sanyi ko duhu ko ko ko ruwa ba bayan na magaruba dole sai an jira har sallar isha'i ba duk kai ke kankan za a zamani ba ina da kuma zamani kasa da awa daya tsakanin magruba da isha isa duk wanda kan da isha ba na ba da minti goma sha biyar minti talatin ya sallah kafin lokaci lokacin magruba isha ba zai shiga ba da kai sallah kafin lokaci ya shiga da kai sakaci da gangan kai sallah bayan lokaci ya shiga bayan lokaci ya fita wannan ya yi sauki wannan gangan ce ya tsaya ya sakaci har lokacin ya fita sannan ya gaba bashin laifi wannan kuma ta ce ya yi sallah kafin lokacin shiga ko gangan ko saboda mummunar fadinka wanda ya sallah kafin lokaci da ganga sallah sallah sai ba wanda ya sallah bayan lokaci ya fita sallah ta tayi na dena da mun gane Eh? Eh. a in gida ake sallar lafa raka abu ne yanzu tafiya ake ba a wani ka iya kai maka su samar ba a raka abu ne na ya kai da samun samar kuma raka abu ne na ko da zo ka kama ko ai man mutum ne da zo ka kama ko daga zo ka azab ko من اين يكون الاحزاب دخلت ممكن تزبط الخانه يا احزاب اكيد تسيب تقول انا لن اقول لي فارو وهذه بيت وهذه بيت وهذه بيت دون عبدو اه يدي يدي يدي يدي عمر بن ود وانا يجي انا كما كان يقول في التاريخ ممكن جدا يجي بيت هنا اقول لك لا يوهاي ابتدى يسيتو يقول ارى ايوه يبقى ارى طيب وانا يقول لك a wannan lokacin ma manzo Allah tun wani ya tashi cikin shi ya fi da ruwa kaza kaza yana da aljanna ba ta haɗu ne kai sai da manzo Allah sai gobe ta tashi na zama wani ya lokaci ya zama da wannan ya fito cewa ina wani ina wani wa zai fito kowa saboda kowa ya fi halin da sai na alifi zan tafi zan fito na fito da shi abda innahu bil wajh manzo Allah ce innahu bil wajh ibn wajh ne kowa ya san shi mutum ɗaya ne ya mutum ɗaya yace ko wane ne kanka eh, wa man illa ko sai da sai da ya yi su sai da wani ne lokaci ne mai mai tsanani kana kalla ka abin da zai faru sai dai da ke wa mun illa dan bai cewa ya isa ke ce ina wani ina wani ina ka san ta kai ya kai ne sai na yi ke zan yi in kana da wannan abin har ke in na hukumu shi in wuce ne ba da ke in kowane ne ya tashi tambar tambar aje ba aje ba aje sai dai aka haɗu كان رجلا أم رجعت القليلة غلبت في هذا الجميع بإذن الله وقد رجعوا بجانبها وآتاه الله الأول فجأة سارة سارة وجيت يا سارة ما بكيت أنك برا الله أكبر amma wannan zai wannan ne ba ya kashe na tara na ganin Allah amma in ba ka ba Allah ba ba wani yake bai jare wannan da karfin imani ya karfin kafarci kuma Allah ce wa man nasru illa min indillah da Amerika da Russia da Faransa da Ingila da Jamus da dukkan kafiran duniya baki daya wallahi tallahi da tara na hannun Allah nasara na hannun Allah yaya za Allah zai baka nasara kai kana ya sa addinin Allah malamai na magana ta hikima suna cewa hadisi ko dai wallahu alam hadisi walakin yusana bi idza asani man yahrifuni sallatu alayhi man la ya'rif amma fara tana hannun Allah da Amerika da Russia da Faransa da Ingila dukkan su baki ɗaya su haɗu waje ɗaya da karfi da karfi wallahi tallahi sai Allah ya ga da Allah ce واعلموا ان الله يكون بين البر والبر وانه اليه الشر يبيع تعالى كتب كده كان في تنسيق قش في اجنبي ده اخر الناس اللي قال لك بس ترجع تقول ترجع ترجع تاني ترجع شيء كده الله يبارك الله يبارك saboda kowa ya karanta tarihin wanda rayuwar duniya kasancewar amurka da rawa da take yin suna da wanda falasina da kana 50 shekara 50 ba cikin tarihi ba na abu ne da ba tarihi shi a shekara 50 فاحنا لما كنت كمان بيت الوقت تقدر يجي بقى كده انت ترى صوتك انت اللي كنت شايفها اي ده انا كنت كنت اولنا كده على الترجاع كويس هم اما يمشي الا كاي شيء في النقطه اللي بيقدر الله ولا كنت بقى كم زاري ده اني كوره كاي مرحبا الله هذا اللي صار يا الله يا الله يا الله بعدك كيف تقول بعدك كيف تقول الله لو كنت هاي كور ارمي كيف بقى هاي كيف بقى لو كنت هاي كور ابو انيه كيف بقى هاي كنت حنزل كوره bai shi wata ɗaya ba kasar masar wata mata aiki da ne koyarwa mijin tana karanta da la'arci larabci na hau da idan tana karantarwa malama makaranta ce saboda ba ta fi da haihu tana shan maganin family tana da rumuni ba ta fi da haihu sai ta zo ta ɗauki ta haifi ɗaya biyar duk ga su kwanci mai shi wata ɗaya ba wannan ga sunan kwanci lafiya ku kalau da aiki lafiya ku kalau ya'ya biyar ga suka kira kallon su wallahi daya biyu biyar kuma lafiyar kalam don wata tashi ta zauna dai ku ja irin na safari din nan ana tambaya ta ga mijin yaya aka yi aka yi ta bayyana ba yanzu ya raka yanzu dai dole ta daina karanta ba ta daina aiki ta kula da su amma za su da hali mijin ta ba su da hali albashi ne su ya'ya biyar kuma lokaci ɗaya dama suna da ya'ya biyu ga ya'ya biyu ne da su wanda sun haifi ya'ya da yawa suka fi kan maganin haihuwa mara a ji ana na tarawa ne yana tarawa suka biyar sai aka tara musu ya'ya biyar wallahi ta haife su a lokaci daya lafiyar su kalau ita ma ta tashi lafiyar ta kalau to yaya aka yi Allah ya kaddara wannan ya'ya guda biyar za su duniya a wata rukun da tafi da ɗaya ne ta haifu ya'ya guda biyar ga sunan a san inji a asibiti ita ma ta tashi kamar ba ita haife su lokacin abu in ya kai baya wucewa li kulli ajalin kitab qad ja'ala Allah li kulli shay'in ajala in lokaci bai kai ba wannan ya fasa'a wannan ya addu'a har ajabi shekara kusan nawa kullum za ka je hajji ko makka ko umra hajji din duk musulman duniya sun a kuma ɗakin ka'aba Allah ka halaka da yahudu Allah ka halaka da amurka Allah ka yanzu suke samun kai za a ce duk bayan Allah da ke zai yana ba ba bawan Allah na rikwa ɗaya wanda in yace amin Allah ya kama ki ba za a samu ba shekara nawa cikin azumi a je a ayi lailatul qadr yi cikin haji harafa a ayi a zo a zo kawafin ibada ayi ayi cikin cikin azumi ba lokacin da ba a yi kowace kullum kare za ka ayi addu'a Allah ya lafiya gawa yanzu ke samun karfi suna suna suna kashe farfinawa mana Allah bai kaji addu'a ba zai

zai mutu shahidi kasan har maka lafi ne a kasar madina a cikin masallaci inda ake da aminci ɗari bisa ɗari duk bisa da sai na ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki Allah ka azurta ni shahada kuma ka akace ni a cikin madinar manzon Allah sai malamai suka ce wannan addu'a guda biyu da da wahala su auku ka samu shahada shahada ina ke samun ka kuma ka ce ka mutu a cikin madina kana halifa wa ita talaka har ya kashe da Allah ka da addu'a sai masa ne ya ba shi shahada kuma yi mutu a cikin madina a cikin masallaci mai rasan da asma wa ta bata da cewa wani da ita zai kashe sai ta masa wajen amma Allah ya kaddara masa shahada da ya mutu a wannan hanya to haka wa'annan mutane wannan Allah ya kaddara masa shahada wannan Allah ya kaddara masa shahada wannan sai zai kashe rana daya shi ke lokaci ya kai duk da su da karfin sai su da su yayi Allah ya kashe basira Allah ya jari ya cire kwakwalwa ya cire kwakwalwa ya cire diski ya cire duk abin da suke gari din ya sai su shike nan komai da sai su kuskure har ko ma su kuma sai ya hura da Amerika sun kara tsakanin su Allah ya hada tsakanin su sun kara da wannan da wannan Allah ya kara tsakanin Amerika da Ingila su kara su da kan tsakanin tsakanin Allah ya kara tsakanin da wannan su shike nan lokacin kare yau ya kai amma in lokaci bai kai ba ba yadda za a yi annabawa ma ka kai mun gane ku من الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يسرها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها أنقبه قالت فألهمها فجورها وتقواها قد أفلاها من زكاها وقد خاب من دساها كان سيسمين كذبت ثمود بتقواها كذب ثمود بتقواها ثمود واسن أية النبي يتقاوى أي أية النبي سيسيو يا أرجوك ما كريتا إنك بداية كريتا إنك بداية كريتا شو عايز يقني in ka je kana tabbuna guri tana cikin ruwa zai gani amma dan a san cewa sun nuna ba su karfin sa kan zaba samud bi taqwa izin فقال لهم رسول الله ناقة الله وقطياها أي zaru na kasan lahi wa wasa su kiyama ku kyale tabuwar Allah da lokacin shayarwarta fa kan sabu sai su karyata shi karyatawa dai sai ka shiga gidan karyata amma dan su nuna tagawa fa kan sabu fa akaru suka karyata shi kuma suka tsoki ثاني تذكر كيف الله الله ولا يخاف الله ليس الله بكامة كل حساب مكافئة سوء haka Allah ya kace za su ki taguwar su nuna da'iranki da kagawa sai Allah ya kama izin ba aka ashkaha فقال لهم رسول الله ما قتل الله يستطيع daga jin maganan wannan annabi Allah manzo Allah ta ko yana cikin hali in ba haka zai ku tsare kabuwar Allah da lokacin shayarwarsa sai dai yake sai kaje koyi koyi amma ku tsare sama da shayar lokacin an tsara ne ku zo ku shayar lokaci kaza idan ku zo ku shayar lokaci kaza ya za ku zo ku shayar lokacin kaza in ba shi da karfi ba za ka faɗi wannan magana wa'anda ka fi karfi za ka faɗa musu wannan magana ya za ka yi ka fi ba wannan wuri a kan zai ta kuɗi ga abin da yake na ka ɗauki su yana ka kazzabu ba a aka ruwa kanye ta shi domin a gawa da jafe ranci su ka suka ka zuwa waɗanda jama'a laifin da kuɗin da